mutum na biyar daga cikin wato tarjama da yake mana a tattakaice game da a'immatul jarhi wa ta'dil mutum na biyar shine Abdullahi bin al-Mubarak al-Imam Sheikh islam Amirul Mu'minin fil Hadith Malam Abdullahi dan Mubarak Abu Abdurrahman wanda aka haife shi hijira da shekara 118 ya rasu shekara ta 181 ya rayu shekara 63 kenan a duniya rahimahullah sunan shi Abdullahi ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali maulahu a turki asalin shi mutumin kasar Turkiya ne al-Marwazi sannan ya zo ya zauna a kasar Maru Marwa ta Khorasan kenan ya kasance mai yawan aikin hajji da da yaki da ciyarwa mun karanta tarjumar sa a baya a cikin al-Ibar irin yadda yake dauka mutane daga garinsu ya tafi da su aikin hajji ya musu komai har kuɗin tsaraba da za su kawo ma iyalansu shi yake ba su sannan kuma yana jihadi yana karantarwa babban malami ne daga cikin malaman sunna yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita talabal ilma wa huwa ibn 20 sana al-imamu Abdullahi dan Mubarak ya fara koyon karatu tun yana dan shekara 20 an ba da labari cewa malamin sa na farko shine ar bin Anas wanda lokacin shi Rabi'u bin Anas an kama shi an kulle shi a gidan yari bisa zalunci shi kuma sai je yayi laifi wanda a sanadiyar haka aka kai shi aka kulle shi dan ya samu ya karatu a gun wannan malam kuma ya samu ya yi riwaya hadisai guda 40 a wajen shi kana min asatin al jarh wa ta'dil yana daga cikin shi al-imamu abdullahi ibn Mubarak na daga cikin manyan malaman jarh wa ta'dil wa kana aktharan nasi bahsan anhu yana daga cikin wanda yafi kowa a cikin mutane bincike game da jarhu wa ta'dil wa qad nuqilat anhu aqwalu وقد نقلت عنه أقوال تدل على مدى حرصه على الإسناد ومعرفة الصحيح والضعيف arwaito maganganu da dama daga gare shi waɗanda suke nuni zuwa ga wato kwaɗayinsa akan tantance isnadoji da kuma ƙoƙarin sanin hadisai sahihai da za'ifai min ha ƙaunuhu kamar faɗinsa cewa bainana wa bainal qaumin alqawa'i tsakaninmu da mutanen wato masu riwaya waɗanda suke kawo ƙarya ko hadisai marasa inganci ya ce akwai alƙawa'imu akwai taraku da muka saka mun saka wasu wato antivirus wasu firewalls da muka tai wanda sai abu ya inganta zai wuce wa qawlu al-isnadu min ad-din walau lal isnadu laqala man sha'a ma sha'a kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a cikin muqaddima ta Sahih Muslim wannan magana shahararriya daga Ibn Mubarak yana cewa al-isnadu min ad-din isnadi da za a ce wane ya ji daga wane ya ce wane ya gaya masa wane ya ce ma wane shi ya gaya masa to wannan yana daga cikin addini ba dan shi ba kowa sai ya faɗa abin da ya ga dama wa qawluhu da fadin sa laisa jawratul hadisi fi qurbil isnad kyan hadisi baya bayyana dan kawai isnadi gajere ne walakin jawratul hadith fi sihhatir rijali kyan hadisi shine ingancin mazaji wa qad balaga ibn al-mubaraki al-qimmata fi naqd wal kashf an ad-du'afa wal kadhabin al-imamu abdullah ibn al-mubarak ya kai matuƙa ya kai ƙololuwa wajen naƙadi tantance hadisai wal kashfi an bu'afa da tona asirin masu rauni wal kadzabina da maƙaryata qala ishaqu bin ibrahima inna ar-rashida akhadha zindiqan liyaqtula haruna rashid dama ya shahara a tarihinsa kamar yadda muka ji ya kashe zindiqai da dama waɗanda ake tuhumar su da addi'a cikin addinin su Ah, to wani an kama shi daga cikin su za a kashe shi faqala yace aina anta min alf hadisin wa yace da Harun Rashid to ya zaka yi da hadisai dubu waɗanda na kera na ƙarya qala fa aina anta ya adu wallah min abi ishaq al-fazari wa ibn al-mubarak Yankalaniha fayukhrijanaha harfan harfan yace kai kuma matsiyaci makiyin Allah ya zaka yi da waɗannan malaman za su shiga cikin wannan hadisai su kwaso su ɗaya bayan ɗaya sai sun cire su daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala taharrihi fi rijali annahu akhadha an arba'ati alaf shaykh da gaskiya abin da ke nuni zuwa ga taka tsantsan ɗin shi game da mazaji shine ibnu mubarak an ba da labarin cewa ya koyi hadisi a gun malami guda dubu hudu falam yarwi illa an alfin minhum amma riwaya wanda yazo ya karasto daga mutum dubu ɗaya haka kawai kaman ɗaya bisa hudun malaman sa kenan sauran kawai duka ya ji ne ya rabu da su wa qala ibn ma'in kana kayyisan mustathbitan thiqatan al imam ibn ma'in yake cewa kana kayyisan ya kasance gwarzon malami ne mustathbitan wanda yake neman tabbas akan komai kafin ya bada labarinsa sikatan amintacce wa kana aliman sahihal hadith sannan kuma malami ne wanda hadisan shi ingantattu ne wa kanat kutubuhu allati haddatha biha alfan, aw wahidan wa alfan. hadisan shi waɗanda yayi riwaya da su to hadisai ne littafan shi guda hadisai dubu abin nan ne 21 wa kana ibn al-mubarak mu'tadilan fi rijali ya kasance a wajen nakadin nasa malami ne matsakaici madaidaici latifa al'ibarati fil jarhi wat yana amfani da kalmomi masu sauƙin saurare a gurin maganganunsa fa udda min al-nuqadil munsifin al-mutawassitin dan haka aka lissafa shi daga cikin malaman naqadu na riwaya wanda suke matsakaita masu adalci irin su Bukhari da makamantansu waqala wa kana yaqulu yana cewa man rabiyahu ahlul ilmi fakatabu anhu fa huwa adlun ja'idush shahada wanda duk malaman hadisi suka yarda da shi suka koyi hadisi a gurinsa muna ɗaukan shi amintacce wanda shaidarsa ta tabbata wa kana la yatruku ar-rajula illa ba'da as-sabr ya kasance baya watsi da malami sai ya gama as-sabr ya tantance ya bibiyi riwayarsa wa dirasati ahwalihi sai ya tsaya ya tantance halin mutum qala nu'aym ibn hammad kana ibn mubarak la yatruku hadith ar-rajuli hatta ya ash-shay' alladhi la yastati'u an yadfa'ahu ibn mubarak ya kasance baya watsi da hadisan malami sai ya tantance cewa lallai ya kai ga wani mataki wanda ba zai iya haƙuri da shi ba sai abin ya ƙure tukunna sannan yake watsi da hadisan malami wa kana yaqulu aidan yuktabul hadithu illa an arba'ati ana koyan hadisi a gun kowa in ban da mutum hudu in ban da mutum hudu su wane ne mutum hudun na ɗaya ya ce ghallatun la yarju mai yawan kurakurai wanda in ya kuskure baya dawowa ya gyara wa kazzabun da makaryaci wa sahibu hawan da mai son zuciya dan bid'a yad'u ila bid'ati amma mai kira zuwa ga bid'a da kuma rajulun la yahfazu mutumin da kuma sai ko mutumin da bai kiyaye abin da yake faɗa ba fa yuhaddithu min hibzi kuma yazo yana karantawa ba tare da tafi ba wa qad udar rahimahullahu min umara'il mu'minina fil hadith al-imam abdullah ibn mubarak yana daga cikin umara'ul mu'minina wanda yake ce musu amirul mu'minin irin su bukhari da makamantansu sadisan mutum na shida shine sufyan ibn uyayna eh malam sufyan ibn abi imran yana din sunan mahaifiyarsa ne ya shahara ana danganta shi zuwa gare ta Abu Muhammad ibn Uyayna al-Kufi thumma al-Makki kenan babban malami daga cikin malamai wanda aka haife shi hijira da shekara 107 ya rasu da shekara 198 kaga ya rayu shekara 91 kenan yana daga cikin mu'ammarun wanda suka rade a duniya an ba da labarin cewa yayi aikin haji fiye da 70 a cikin shekaru 90 din nan tun yana ɗan shekara ashirin yake aikin hajji kuma makamancin haka kowace shekara idan ya yi sai ya addu'a ya ce Allah ka kai mu tabari wannan shekara ta ƙarshe da ya yi sai ya ji kunya ce ya tsananta wa Allah abin nan neman wannan bukata bari ya bata haka shi kenan kuma sai bai rayu har zuwa wata shekara ba rahimahullah ah, sunan shi Sufyan ibn Abi Imran Abu Muhammad maula bani Abdullah ibn Ruwaybata min bani Hilal ibn Amir ibn Sa'sa bararran bawa ne shi ma daga cikin bararrun bayi na mutanen gidan Abdullah ibn Ruwayba wanda suke abun nan ne mutanen Banu Sa'sa ne al-Imam zahabi da yabo siffanta shi ke cewa laqiyar kibara ya gamu da manyan malamai tun yana dan karami wa hamala anhum ilman ya koyi kuma karatu mai yawa a hannunsu ya ce eh, eh, wa atkana wa sannafa wa jawwada wa ummira dahara ya iya ya kware ya rubuce rubuce kuma ya dade a duniya wa qasada hutullah malamai ko ta ko ina kamar da zamu zo mu ji suka suka zama suna zuwa inda yake saboda ya koma makka da zama a ƙarshen rayuwarsa ولد بالكوفة وطلب العلم وهو صغير ثم سافر إلى مكة في صحبة أبيه an haife shi a Kufa anan ya koyi karatu tun yana yaro daga baya ya koma ƙasar Makka tare da mahaifinsa thumma wasala rihilat wasala rihilat al-ilmiya hatta hasala ala makanatin rafi'a sannan ya taya wace ya wace ya shiga nan ya shiga can har ya ko ya tara ilimi mai yawa qala al-hafiz az-zahabi laqad kana khalqun min min min talabati al-hadisi yatakallafuna al-hajja وما المحرك لهم سوى لقاء سوى لقاء سفيان بن عيينة mutane sun kasance suna daukar dawainiya takalluf su dauko kansu wahala aikin haji su ci bashi ko su sai da wata kaddara ta su ko su asus su kama hanya dan su je makka asali ba aikin hajjin ne damuwar su ba tunda sun sauke farbi amma dan su je su game da Sufyan dan Uyayna li imamatihi wa ulwi isnadi dan limancin sa da kuma isnadin sa wanda yake gajere karkashin haka aka samu manyan malamai irin su Humaidi irin su uh, al-Imam Shafi'i irin su uh, Ali ibn al-Madini irin su Ahmad dan Hanbali duk waɗannan sun dauki wannan dawainiyar musamman Ahmad dan Hanbali da yake ma shi maraya ne dan talaka da ƙyar ya samu kuɗin da ya guziri ya tafi kasar Makka dan gamuwa da Sufyan dan Uyayna yana rubuce a cikin tarihin su gaba ɗayan su وقال الخطيب كان له في العلم قدر كبير ومحل حذير خطير خطيب yake cewa a cikin tarihu Baghdad yace matsayin sa ilimi kaddara matsayin sa ilimi babba ce adraka nayifan wa 80 nafsan min at-tabi'ina ya gamu da mutum 80 da wani abu cikin tabi'ai da gaskiya abinda aka bada labari kuma aka ce wa kana yakhaful futya wa yattaqiha ya kasance yana jin tsoron ba da fatawa yana janye jikin shi daga tambaye shi Allah zata mala idan hukuncin kaza sai ya ce a ni ba na da irin wannan karatu ku dai ku dai bari in ba ku riwaya hadisi baya ba da fatawa yana jin tsoron fatawa saboda hadarin da ke cikin ta sai inda ya zama yana da hadisi karara ko wani asari daga wani sahabi ya ba da irin wannan fatawar ko makamancin haka wa qala ibn sa'd thiqatun thabtun kathirul hadisi hujjatun ibnu sada yake cewa amintacce ne mai tabbas mai yawan hadisi kuma abun kafa hujja wa qala ya ibnu adam ma ra'aytu ahadan yahtabiru alhadith illa yuhtabaru alhadith illa wa yukhbir ban ga wani mutum ba sai in aka jarab jaraba mai jarabawa akan hadisi sai an kama shi da kuskure illa sufyan ibn uyayna in banda sufyan shi an gwada ba a samu kuskuren ba wa kana ibn uyayna min kibarin nuqad ibn uyna na daga cikin manyan malaman naqadin riwaya ذكره كل من ابن ابي شيبه وابن عدي وابن حبان والذهبي وغيره waɗannan malaman da suka lissafa malamai ababan dogara a wurin jarhu wa ta'dil sun ambace shi daga cikin wanda suka lissafa wannan lissafi akwai Ibn abi hatim a cikin taqdimatu jarhu wa ta'dil kenan akwai Ibn adiy a cikin muqaddima al-kamil kenan akwai ibn hibbana a cikin littafin muqaddima ta kitabu siqat da kuma kitabul majruhin duka ya ambata da zahabi a cikin zikru man yu'tamadu qawluhu fi jahi wa ta'dil wa ghairihim wasu malama sun ambace su wa kana min al mutathabbitina fi rijali ibn uyana daga cikin wanda suke da tabbas suke tantance mazaji fala yarwi illa an thiqat baya riwaya sai daga amintattu illa annahu tuliya bitadlisi ka gairi sai dai an jarabce shi da tadlisanci kamar da dama daga cikin ire-iren malamai a tabakarsa suna yin an ana a inda bai dace su ba sai dai shi an bincika kamar da zamu zo mu ji tadlisin sa baya yin shi sai daga fiqat gashi yace haka ibn abdul barr an a'immatul hadith annahum qalu ibn abdul barr namari ya bada labari daga malaman hadisi suka ce yuqbalu tadlis ibn uyayna ana karban tadlisancin dan uyayna لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونذائرهما dan kaji yayi tadlisi to yana yana yana abin nan ne yana karkata ne zuwa ga koye waɗannan malamai kamar ibnu jurayj ko ma'amar ko makamantansu wa hadha ma rajau ibn hibbana وقال ابن حبان شيما abinda ya karkata zuwa gare shi kenan a inda yake cewa ammal mudallisuna allazi hum alladhina hum thiqatun wa udul masu tadlisi kuwa waɗanda suka kasance amintattu ne mutanen kirki fa inna la nahtaju bi akhbarihi duk da haka ba ma hujja da hadisansu illa ma bayyanu as-sama'a fi maro sai hadisin da ya zama sun faɗi cewa sami'tu ko haddathana illa an yakuna al-mudallis la yu'lamu annahu laysa annahu dallasa qattu illa an thiqa amma ana karban tadlisancin mutumin da ba a da labari kwata kwata yi tadlisi sai daga amintacce fa idza kana kadhalika in ya zama irin wannan ne labarin sa qubilat riwayatu sai a karbi riwayar sa wa illam yathbutu da koda bai tabbata an ya ce haddasana ba wa illam yathbutu sama wa hadha laysa fi dunya illa li sufyan ibn uyayna ibn hibban ce duk duniyar hadisi babu wanda ya cika wannan sharadin sai sufyan dan uyena wahda shi kadai fa innahu kana yudallisu sai dai shi yana tadallisi tadlisi wala yudallisu illa an thiqatin mutqin amma baya yi sai daga amintacce wanda aka sani sabi'an mutum na bakwai yahya bin sa'id al-qattan sai malam yahya dan sa'id al-qattan wanda suka rasu shekara guda da da Sufyan dan Uyaina sai dai shi ya fi Sufyan dadewa Sufyan ya fi dadewa a duniya kaga malaya an kai shi shekara ta 120 lokacin Sufyan shekara 13 a duniya amma sun mutu shekara daya da haka shi shekararsa a duniya eh, shi malam ya haibunu Sa'id eh, shekara 78 eh, ana mashi alkunya da Abu Sa'idin Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh at-Taymi Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh at-taimi wala mutumin kasar fasara al-ahwal mai harari garki mai ido harari garki al-qatta wato mai sai da auduga al-qatta daga al-qutb a mazhabin shi na fiqh mun karanta a baya in kun tana cewa bahannafi yana bin mazhabin hanafiya gashi kuma mutumin kasar basara. tahammal al-kathira fi sabil al-ilm malan yahaya ya sha wahalar duniya a wajen neman ilimi yaqulu yana cewa shi da kanshi kuntu akhruju min albayti wa ana atlubu alhaditha na kasance nakan fita daga gidanmu in tafi neman karatu fala arju illa ba'da al'atam in ya fita gida tun safe to sai bayan isha shine al'atama can zai ta watan gari ya je wannan makarantar ya je wancan ba ruwan shi da wani maganar komawa gida cin abinci rana ko bacci rana ko babu shi ta neme shi da yamma ya kai mata nika duk ba wannan ya riga ya sallama rayuwarsa kawai ga neman karatu shahida bi husni talabihi ibnu mahdi ah, ibnu mahdi ya ibnu mahdi ya tabbatar da kyakkyawan wato iya neman karatu na na wannan malamin daga cikin abin da ake jinjina mishi shine ya haifi sayyid qattan ya yaye malamai huffazu da yawa irin su musaddad irin su ah, aliyu ah, abin nan al-Imam al-Fallas irin su Ali ibn Abdullah ibn al-Madini duk waɗannan da tabakar su din nan ta kawakin na malaman hadisi ta daliban shi fa qala ibn Mahdi yace ma ra'aytu ahsana akhadan lil hadisi wala ahsana talaban lahu min Yahya al-Qattan ban ga mutumin da ya kai ainihin wato Yahya dan Qattanu iya koyan hadisi wa da iya karɓarsa wa kana yahya min asatin min asatin al-jarh wa ta'dil malan yahya na daga cikin tirakun jarh wa ta'dil qala ibn al-madini malan ibn madini kace ma ra'aytu a'lamu bi rijal min yahya al-qattan ni ban san wanda yake sanin mazaji ba wa al-imam Ahmadu, mara ra'aytu mithla yahya ibn sa'id fi hadha ban ga mutumin da ya kai Yahaya dan sa'idu ba game da wannan al'amarin وانتهى إليه الحفظ والحكم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ أجمع قال إلي من hikimomin hadisi da illolinsa da hukunci game da kaza daidai ne kaza ba daidai bane da haddace shi to ya tike akan shi kuma ya yaye malamai da dama akan haka qala ibn hibbana kana min sadati ahli zamani hifzan wa wara'an wa fahama ya zama jagora a zamanin sa game da haddace ilimi da tsoron Allah da fahimta wa fadlan da falala wa dinan da kula da addini wa ilman da tsaba rage ilmin huwa allazi hada li ahli iraqi rasm al-hadith shine shimfida wa mutanen ƙasar iraqi gaba daya curriculum na yadda ake koyon ilimin hadisi wa am'ana fil bahth an istiqati kuma ya nitsa cikin bincike game da amintattu wa tarkib du'afa da watsi da masu rauni wa minhu ta'allama ahmadu wa yahya wa Aliyun wa sa'iru ulama'i yadda yazo da lafazin wasairu wasairu shuyukhina haka yazo a cikin kitabu thiqat na ibnu hibban amma yana ya abara wata kila da ma'ana ne kawai yace su al-ahmad dan hanbali ya ibnu ya ibnu ma'inin ali ibn abdullahi ibn al-madini da kuma su wadancan da muka faɗa su musaddad su ainihin aliyu ibn al-fallas da ire-iren su ali ibn al-madini dai waɗannan suna daga cikin waɗanda shine ya kharaja su wayar hatibu zahabi annahu awwala man jama'a kalamahu fi jarh wa malam zahabi kuma yana lissafa shi a matsayin mutum na farko wanda ya fara tattara maganganun da yake yana maganganu yana tattara su yana rubutawa akan jarh wa ta'dil wa qala fi kitabi zahabi ya fara cikin shi mai suna zikru man yu'tamadu qawluhu fi jarh wa ta'dil yace abdurrahman bin mahdi wa huwa wa kana huwa wa yahya al-qattan al-madhkur da shi da ya dan sa'idu wancan da aka ambata aka ambata kadinta da ba ila qadar rijal sun tinkari al'amarin tace mazaji wanahi ka bihi ma jalala kuma sun isa ai kwatanci da su agun daukaka wa nublan da shahara wa ilman da ilmi wa fadlan da falala faman jarrahahu faman jarahahu duk wanda suka soka zabi yace la yakadu wallahi yandamilu jurhu jurhu cinarin da Allah duk wanda suka soka wallahi wannan suka ba ta taba warkewa in aka ce Yahaya dan Sa'idu da ainihin wato Ibn Mahdi sun cewa wani mutum banza ne zabi yace ya rande da Allah wannan mutum ba zai kai labari waman wasaqahu fa huwa al-hujjatu al-maqbul wanda duka sun amince da shi wannan shi kuma shine hujja abin karbe waman ikhtalafa fihi idan suka yi sabani ɗaya yace hujja ɗaya yace ba hujja ba to anan kuma yace ujtuhida fi amri to sun ba mutane aiki sai an tsaya an tantance wa nazala an darajatin sahihi ilal hasan ko da ya inganta irin wannan mutum to hadisin shi ba zai zama tabbatacce ingantacce ba sai dai hasan wa qad wasaqa khalqan kathiran wa da'afa akharin sun amince da mazaje da yawa kuma saraunata wasu da yawa amma min nahiyati qimati al-jarh wa at-ta'dil as-sadir min yahya al-qattan dangane kuma da kimar irin jarhuwar ta'adib da ke fita daga bakin malam Yahaya dan Sa'id al fal ma'ruf annahu min al-mutashaddidi shi malam Yahaya na daga cikin masu tsanani yaqulu Ali ibn al-Madini mala Ali yake cewa idan sama Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi ala tarki rajulin lam uhaddith anhu idan waɗannan biyun suka haɗu akan raunata mutum yace ni ba ba da hadisi daga gare shi wa idha ikhtalafa in suka yi sabani game da raunata shi akhastu bi qawli abdurrahman sai na dauki magana abdurrahman na barta ibn al-qattan eh, ya hais bi sayyid al-qattan li'annahu asdaquhuma sa aqsaduhuma saboda shi abdurrahman ya fi ya fi dayan zama a tsakatsaki wa kana fi yahya tashaddud ce yahya kam yana da tsanani yayin dalibi na shi wa yaqulu dhahabi kana yahya ibn abi sa'id muta'annitan fi naqd rijali malam yahaya yana da ta'annuti yana da wuce makaɗi da rawa fa idza ra'aitahu qad wasaqa shaykha idan kaga ya ce wana amintacce ne fa atamid alayhi to dogara da wannan amma idza layyana ahada idan ko yace wani mai rauni ne fa ta'anna ka bi a hankali fi amrihi game da al'amarin wannan mutum hatta tara qaula ghairihi fi har sai kaga mai saura suke fadi akan shi fa layyana misla isra'ila dan shi fa ya haya ya rawata mutum irin Isma'il ibn Yunus al-Kufi Isra'il ibn Yunus al-Kufi ko wanda ya daga cikin siqatul asbat daga cikin mazajen al-kutub as-sitta mazajen Bukhari da Muslim da sauran kutubul arba'a ya rasu a shekara 160 yace ba mutumin da za a shirwa sa bane daka ibn eh, ibn Hajar da yazo kanshi da yace siqatun sabtun sai yace tukullima fihi bighairu hujja a cikin takrib haka wa hammama haka nan ya rubuta hammam bin yahya al-auzi shine ake nufi da hammamu anan yana daga cikin kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin nizam da istidad wannan ma shi ma thiqa ne mina tikat daga cikin ashabul riwayati fil kutub as-sitta da haka ya qad da al amma ya haya dan sa'idu ya soke shi wa qala al-hafiz ibn hajar ibn hajar yake fada yana cewa wa jama'atan mimman wa jama'atan ihtajja bihim ash-shaykhani da dai mazaje da dama waɗanda Bukhari da Muslim sun riwaya daga gare su wa qala al-hafiz ibn hajar idza wathaqa ibn mahdi shakhsan yace idan Abdurrahman dan Mahdi ya amince da mutum wada'afahu al-qattan qattan ya raunata shi fa innahu la yutrak wala yi wasi da shi ba lima urifa min tashdid yahya saboda abinda aka sani da tsananin shi yahya din wa man huwa mithluhu fil laqabi da kuma ire-iren mutane sawoyin sa a wajen laqabi to wannan kenan jama'a نعم سي الإمام الذهبي أتكين وانا لتاتي ناشي العبر في خبر من عبر shekul muhaddithina wal mu'arrikhina yace wa yana mana tarihin wanda suka rasu a shekara ta da 204 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da Imam Shafi'i ya rasu da wasu malamai da zamu ji a yanzu Ya ce Wafiha qadi qadi diyar misra ishaq ibn abu nu'aym al-tujibi sai al-imamu ah, abu nu'aymin ishaq ibn al-furat al-za'd at-tujibi sahibu malikin ɗaliban imam malik wanda ya da riwaya ne kawai a cikin sunanan nasa'i qala shafii ma ra'aytu bi misra a'lama bi ikhtilaf an-nas min ishaq ibn al-furat rahimahullah shafi'i yake cewa ni dai a ƙasar misra ban ga mutumin da ya kai wannan malamin sanin saɓanin malamai ba Allah ya gafarta mishi وقد روى إسحاق أيضا عن حميد بن هاني إسحاق بايا مالك كما يا رواية حميد بن هاني والليث بن سعد وغيرهما ده كما yana da hadda kwarai da gaske an ce ya taba karantar da muwadda ya karanta da ita gaba daya min hifzihi fama asqata harfan haka suka ba da labari da shi da Imam Shafi game da muka ambata sun mutu a shekara guda kuma dukansu a ƙasar Masar sai kuma cikon malami na uku gashi nan shine ashhabu shi sa zahabi da yabo a cikin siyar alamin nubala a tarihin shi wancan ishaqu bin al-furat sai yake cewa duk garin da za a ce malamai guda uku irin waɗannan sun mutu a shekara guda ɗaya babu shakka laqad bana ala ilmihimun naqas dole a samu tawaya ilmin su a ce shafi'i ya mutu a misra yake sannan shi wannan ishaqu bin al-furat shi ma ya mutu a ƙasar misra sai kuma na uku shine ashhab bin ibnu abdul aziz shi ma ya mutu maliku yace babu shakka wannan bana ala baladihim an naqas an samu tawaye ilimi a wannan gari kenan wa fiha fi 18 sha'bana a wannan dai shekara a ainihin watan sha'bana yana kwana goma takwas. faqihu diyar al-misriya malamin fiqhun ƙasar misra ashabu bin abdul aziz ashabu dan abdul aziz cikin rijalu abu dawuda da nasa'i abu amr al-amiri sahibu maliki ana ana masa alkunya da abu amri al-amiri nasaba sa kenan dalibin maliku walahu 64 sana ya mutu shekararsa 64 wa kana zamalin wa hashma wa dalala attajiri ne wanda yake da kwarjini da yara da kasuwanci wa jalala yake da daraja qala shafi'i ma akhrajat misr afqaha min ashhaba laula fi laula qaishin fi Shafi yake cewa wannan mutum misra bata fitar da wani mutum da ya kai shi ilimin fiqh ba in banda kasancewar shi da qaish shine yana da abin rashin nutsuwa ko carelessness ko rudani eh, ba shi da eh, bin nan yin abu a hankali wa kana muhammadu bin abdullah bin abdul hakim sahibu ashhab yufaddilu ashhaba ala ibn qasim dalibin sa mai suna Muhammadu bin abdullah bin al-hakam yana cewa ashhabu yafi dan qasim وفيها الإمام Ziyad علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي Kufa wa sahibu أبي حنيفة sai kuma al-imamu abu ali al-hasan bin ziyad al-lu'li wanda yake alƙalin garin kufa bayan hafsu dan riyas daga baya shi kuma ya ritaya ya rizanin ya cire kanshi sahibu abi hanifa dalibin abu hanifa ne wa kana yaqulu yana cewa katabtu an ibn jurayj 12000 hadith na rubuta hadisai daga ibn jurayj guda 10000 ya daga cikin min azkiya ahlul ra'ayi ya daga cikin masu basira kwarai a cikin ahlur ra'ayi yana aiki da hadisin nan da aka ce manzo Allah sallallahu ya ce a dinga wato yakan sanya ma bayin shi kaya irin nashi yana aiki da hadisin da ko kisar tinuni zuwa ga haka ta ta ainihin wato Abdurrahman dan Auf kenan ko al-Imam al-Khatib ya mishi tarjuma mai tsawo kwarai da gaske saboda kasancewa shi alkali da gaske abin da aka ba da labari kuma na aibin sa aka ce bai iya sallah ba wallahu a'lam baya cikin ruku'u yana bin liman yana yana yana riga liman ruku'u da sauransu duk wanda suka ba tarihin sa kamar shi eh, abin nan khatibu din kamar zabi a cikin siru alamin nubala da sauran wasu tafsiri sun bayyana wannan matsala game da shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya gafarta mishi qult zabi yace lam yukharriju lahu fil kutub sitta da ba'si ba shi da riwaya ko daya a cikin kutubus sitta wa kana ra'san fil fiqh amma gun fiki to kwani ne iyaka ne a wajen fiki amma a wajen hadisi babu wa fiha a wannan shekarar da ya ila yau al-Imam Abu Dawud da tayalisi malam Sulaiman ibn Dawud bin Jarud at-Tayalisi malam mai hula habar kada hula ce suke sakawa doguwa ko take rufe musu har kunnuwa tayi kama da irin wannan hula ta yan fulani ko ta yan tauri a tayalisi ake ce mishi yana sai da su ne a shagon shi kuma sai ya dinga ɗaukar ɗaya yana sakawa haka malami ne ƙwararren malami daga cikin malaman sunna sanannu mai musnadu musnad na Abu Dawud da sananne ne al-Imam Muslim da al-Arba'a sun yi riwaya da gare shi Bukhari yayi istigna'i ne da shi saboda ya gamu da dama daga cikin sa'o'in Abu Dawud da su abin nan su Ibn Mahdi da makamantansu da sa'o'in sa ne sai zama bukhari ya gamu da dama daga cikin su kuma sanda bukhari ya shigo gadaza shi kuma ya riga ya ma baggar da aka sai bai tirsa su zuwa ga riwaya zuwa gare shi ba duk da yake yayi istishari da shi a wuri ɗaya ko biyu dan kadan haka a cikin sahih bukhari wannan malami sunan shi Sulaiman bin Dawud al-Basri Sulaiman bin Dawud ibn al-Jarud al-Basri al-Hafiz sahib al-Musnad wanda yake ainihin wato shine mai Musnad kana yasrudu min hibdihi 30000 hadith ya kasance yana kwararowa daga haddasa hadisai dubu talatin, an ce a majalisin shu'uba da zaran shu'uba ya zauna ya tashi to ne yake mai wurin ya zauna ya karanto hadisan da ka baya rubutu da haka an samu kurakurai da yawa cikin hadisan shi saboda dogaro da yake da zakira an samu kurakurai a cikin wasu riwayoyinsa ya rayu zamani mai tsawo shekarar shi biyu a duniya a sa'ad da ya rasu akwai bayanin da zabi ya kawo a cikin sirar alamin nubala da khatibu a cikin as-sabiq a zahabi a cikin sirar alamin nubala da kuma ɗayan ya kwanta mini ina ko khatibun ne dai wallahu a'lam khatibu na a cikin as-sabiq wallahi cewa wannan malami ya ya ya ya ga dabarani ya gamu da shi abul qasim at-tabarani ya gamu da shi ya koyi hadisi a wurinsa kuma abul qasim at-tabarani ya rayu bayan bayan ainihin wato a bayan abu dawo da kayalisi abin nan malam alimamu tsawara tabarani ya rayu shekara casa'in, bayan abu dawo da kayalisi ko mun gani amma daga san da ya riwaya ɗin a gurinsa to shekara kamar saba'in da uku ne tsakankanin shi da mutuwarsa shine a yake cewa wannan abin ya faru ne ga mutane ɗaiɗaiwa kwarai da gaske a ce wani ɗalibin ka shekara casa'in bayan ka which means kenan wanda duk ya zo ya riske shi zai samu wani dogon isnadi ma'amana gajeren isnadi zai samu oluwi sosai sosai dama abul qasim tabarani yana daga cikin malamai masu isnadoji aliya saboda shekara ɗari da ɗaya a duniya shekara ɗari da shekara ɗaya an haife shi hijira da shekara 203 a amin ya mutu shekara ta 303 ya cika shekara ta 100 ya shiga ta 11 sannan ya rasu karni guda imam abu dawud imam uh, abu uh, abul qasim at-tawarani rahimahullah mai al-ma'ajim thalatha da kitabu du'a da makamantansu an ba da labari cewa shi uh, malam daga gaskiya abin ya ke makamashi wajen hadda shi Abu Dawud al da shi da abokinsa Abdurrahman ibn Mahdi kun tana mun karanta wannan tarihi ibn Mahdi sun je sun ci dan kashi dan kashi akwai maganin da suke hadawa da shi ake ce mishi balazur balazur haka suke ce da larabci kashu wannan da ka sani dan kashu da ake cirewa da ana yin kwale da shi ana gasawa ana ci in yunwa ta yawa to su kuma akwai da suke hada shi a dandaka a sha da zuma suka yi tashin shi har ya zama musu ya sama musu wani side effect shi wannan Abu Dawud da Tayalisi ya sai da zama kuturu kafin ya mutu ya yi shekara wajen goma sha biyar bai da hannu kuturta sosai shi kuma so yi shekara arba'in da biyar a cikin rayuwarsa a kuturu shi kuma abin nan ibn mahdi shi kuma ya gamu da maili duk jikin shi ya mele to shine wata rana ana zaman muraja'a da su da su shu'uba da sauransu ana ta muraja'a sai wani ya kawo an riga an aje abinci sai ya kawo riwaya a wannan wata ke abin nan ce ma asari daga daga daga abin nan sayyidina Umar al-Khalifa rahimahullah wa radiya anhu haddathana fulan an fulan an fulan cewa a majalisin sayyidina Umar an aje abinci za a ci gaba daya akwai wani mutum kuturu ne sai Umar ya ce mishi kai wane? kai ka ci gaban ka kaka dinga cin gaban mutane sai shi uba yake kai aka kawo hadisi mai muhimmanci wannan dole a aiki da shi wannan wato yana ta'aridi ga wannan malami dan kuturu kenan shi dai bai ci musu komai ba kaga wannan kuma dalili ne akan cewa musafai ma suna yin ilimi dan ka zama kado wata na ƙasa ko ba kenan sai ka zama mutane liability ba a ce misali kuturu babban malama hadisi kaga ai ba karamin falala bane gare shi bai baddana kasar da ya samu ta kashe mai zuciya ba yadda mu muke samu irin wannan halin a a kasan mu akwai afwan akwai wani malami a ah, Abubakar Ahmad ibn uh, ibn Yahya al-Baghdadi wanda ake mishi inkiya da wannan mas'ala ana ce mishi al-Kalabazi al-Kala al-Kala uh, al-Kalazuri amin al-Kalazuri kaje kaje ka duba tarjuma sa a cikin tafin mujamu mu'jamul udaba na yaqutul hamawi ya kawo wannan labarin haka ma uh, abin nan al-Khatib Baghdadi a cikin littafin tarihu Baghdad cewa shi wannan amma maimai da sunan shaka haka dan abin shi ya kashe shi irin wannan eh, abin nan din cin cin maganin hadda din hadda shi ta dan ya rauni sai je ya ta cin wannan maganin yana hada da zuma yana sha sai kawai ya zari kamar ya dan wuyi a zan yi wuyi ba suna cewa wai caji bane sai ya over caji sai ya zari aka kama shi aka kai shi gidan mahaukata aka rufe shi san ya mutu a shekara ta 270 karanta littafin mu'jamul udaba ba mu'jamul buldan guda biyu ne akwai mu'jamul buldan akwai mu'jamul udaba duka na yakutu alhamawi haka suka ba da labari da haka sai ka kiyaye shan maganin hadda dinnan da ake da jikon nan na malami suke mutane ɗan musu. ba wani maganin hadda sai dagewa kawai shi maganin karatu kawai dagewa akwai waɗanda ana iya samu bi tajriba su yi amfani amma abin da kullum ake faɗa a kimiyyance ne. duk wani magani zai canza ɗabi'ar mutum zuwa wani abu daban yana da side effect kuma zai iya zama maka wata sanadiyar fitina misali mata masu shan magunguna don kada su yi haila a lokacin da ya kamata su yi al'adance ko kuma don su yi ƙiba ko su ƙara girman hantsarsu ko kuturinsu duk suna son matsaloli haka watinizers da suke shafawa don su yi haske da bleaching da wane ne haka ko da maganin da zaka sha don gimu ya tofu ko don eh, eh, abin nan ko biagra da mutanen mu suke sha maganin karfin maza kuta da Hausa suka jarabta da shi kowane lungu ka ba ana sai da maganin karfin maza da karfin mata da ne duk waɗannan jama'a suna da side effects duk wanda suke amfani da su kuma duk wanda ya sani yake kira magani a kimiyance ya san wannan magana ana shan magani hatta ma waɗanda suke gyara ɗabi'a suna da side effects ma'ana wanda sai da kai zazzabi sannan ka ce ka sha shi ma yana barin side effect balantana kuma wanda lafiyar kalau kana neman wani abu ne fiye da wanda Allah ya halicci karshe a ɗabi'ance ko mun gane wannan da kyau da shi sa ana zaka ta ji wani rubutu ne za ce an rubuta ya labi bu kafa kaza za ka yan ka zai haddace Qur'ani duk ƙarya ne jama'a za su cika maka cikin yaro kawai da lokaci ne ina fata mun gane wannan shi ya je ya haddace mana me yasa yazo yana yawan banza inda ya haddace da kyau me yasa bai sha ya haddace ba ware kuwa laifi ne mana saboda ya zama akwai akwai cutarwa ke sai in ya zama dole ba yadda aka iya wani wata maslaha da tafi wannan masada aka rinjaye zuwa gare ta tafi dacewa fiye da wannan masada ko mun sannan ne sai a yasa amma misali yanzu me maslaha akan mace ta je aikin haji ta ce za ta sha magani dan tana sa ran ran da za a yi aikin hajin ko umaran tana sa ran za ta yi period sai ta sha magani sai period din ya makale yasa ta yi haka sau ai shari'a ta kawo mata mafita me zai me zan sa ta yi haka dan wai ce azumin ramadana shari'a ta kawo mata manufa mafita kuma za ka ga mata da yawa da suke yin wannan ba sa yin suna yin haka ne saboda shi azumin akwai ramuwa ka gane ba za su yi ramuwa daga baya ba me yasa ba su sha dan su yi sallah ba a wajen ramadana ce to kowane wata za ta dinga shan maganin haila saboda ba ta so ta ƙi yin sallah kwanakin nan ai sallah ta fi azumi muhimmanci so ta san idan ta gama shan sallah to ta sha banza maka da sakwatanci amma azumi ba a shan banzan shi ko to in kuma kai cikin da ba koya ya fi sauki tunda dai kowa na yi kaga dabara ce ta san rai kenan abin da nake cewa ni ba famatis bane ba ba dan kimiyya bane amma daga dan abin da na karanta ko na ji labari ko kuma a gani a aikace shine magunguna masu canza ɗabi'a duk wata ɗabi'a ta wanda haka kake lafiyar kalau kana so ka ƙara ne to akwai matsala misali yanzu mutumin da ya samu matsala abin nan udu tanasil din shi ya samu matsala abin nan baya iya saduwa da mace yadda ya kamata saboda sabanin da yadda yake kaga shi yanzu rashin lafiya ne sai iya shan maganin da zai enhance mishi sexual art din shi ko erection din sa wannan yanzu shi ne da lafiya ne amma wanda lafiyar shi lau so yake kawai ya dinga sa ƴan mutane kuka so yake kawai a ce ana jin tsoron shi duk wata aure shi tana jin tsoro yana yana cutar mata kaga yana neman ya zama mutashabba'un bi malamin mutabi ko to wannan barna ce yin haka barna ce haka matan da misali take da eh, matsala ta ta kasa daukar ciki za a iya mata wannan eh, akwai abin da suke yi a asibiti wanda artificial yake daukar ciki kala kala ga sanan akwai ko namijin da yake low sperm count da sauransu irin waɗannan kaga cututtuka ne to za a iya yin gyara a kansu amma wanda yake lahiya lau a ce wai a je a yi a to akwai matsala sai dai mako ta maslaha da aka gani ka ce mene malam da ban gane yanzu ba shekara shekara ta dari biyu da eh to shi lokacin shekara shi na tun da ya mutu kusan shekara sai da kai shekara ta me na ce ka oke subhanallahi lalle na yi kuskure wancan tarihin imamu sa'i ne na fara tabarani ya mutu shekara ta ɗari biyu da sittin ne ɗari biyu da sittin yes jazakallahu khairan ah, um, okay shafin ya ƙare ko wa qala al-fallas ma ra'aytu ahfaza minhu ga wanda ya kai wato ibnu mahdi ibnu abunna abu dawud tsayalisi zafin hadda ba Waƙala qala Ibn ibnu mahdi ibnu mahdi yake cewa huwa asdaqun nas yafi kowa gaskiya qala katabtu an alf shaykhin minhum ibnu auni na rubuta riwaya daga mutane dubu cikin malamai daga cikinsu akwai ibnu aun wa tabaqati Wafiya شجاع بن الوليد أبو بدر السكوني الكوفي شجاع بن الوليد ابن قيس الكوفي وانده يكي daga cikin rijalul kutubus sita zahabi ya sabbata shi da cewa kana imaman rabbaniyan kathiras salati wari'a shi malami ne na Allah mai yawan sallah da da takatsantsan shi wannan ya dade a duniya shekarar 90 a duniya qala sufyan al-thawri laysa bil kufati a'bada min shuja ibn al-walid babu wanda ya kai shi bauta Allah kasa kufa inji subhanahu wa sauri wa fiha abubakar al-hanafi abdul kabir ibn abdul majid akhu akhu abu ali al-hanafi wannan ya kawo shi da akhu abu ali ne a matsayin eh, abin nan kenan hikaya ko da ya kamata ya zama abu akhu abi ali amma ya halatta ala wajhi hikaya eh, sunan shi kenan abdul abdul kabir ibn abdul majid wanda yake malamin hadisi ne basriyun mashhur rawa an uh, Husayn ibn Arakin wa jama'a da wasu malamai wafiya Abu Nasr Abdul Wahhab ibn Ata'il al-Khaffaf basriyun sahibu hadithin wa itqan sami'a Humayda سمع من حميد وخالد wa وطائف وفيها وكيل سنة ست هشام ابن محمد بن سائب الكلبي ɗan gidan Muhammad ibn Sa'ib al baban shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kadi al-Kazzab din ɗansa Muhammad eh, Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Akhbari malamin labarai din nan tarihohi annasaba masanin dangantaka eh, nasabar larabawa sahibu kitabil jamharati fil nasab sunan tafi shikenan wa tasanifuhu tazidu ala 150 tasnifan ya da littafai sama da 150 fi tarikh wal akhbar wanda suke magana akan tarihi da labarai wa kana hafizan allama babban hafizi ne masanin karatu illa annahu matrukul hadith amma malamai sun yi watsi da hadisi saboda mene fihi rafdun dan shi'a ne mai wanda yake rafid Allah ya tsare mu rawa an abihi wa an mujahidin ibn sa'id wa ghayruhum asu mutashi da wurin wannan Allah Al'ahad ahad ko al bayan da muka yi ta jin maganganu masu tsawo akan ah, hadisai al-mutawatira sai kuma al'ahad ahad wanda sune kishiyan mutawatir wal ahadu huwa allazi yujibul amal wala yujibul ilm ahad sune waɗanda suke sa suke wajabta ai aiki da su amma ba sa wajabta cewa ilimin abinda suka kawo keke da keke haka yake wa yanqasimu ila mursalin wa musnadin ahad a gun malaman usul fiqi akwai mursal ko kuma musnad mai cikakken isnadi da kuma wanda yake da isnadi mai gibi shine ma'anar mursali ana fal musnadu mattasala isnaduhu musnadi shine wanda isnadin shi ya sadu da juna wal mursalu ma lam yattasil isnadu in suka ce ko mursali to da wanda ka sani mursal wa mursalun minhu sahabi saqat da baiquni yace da mu'allaqun da mu'dalun da da mudallasun a gunsu waɗan da da munqati biyar din nan da suke almarud li sababi saqatin fil sanad to duka a wurin malaman usul fiqi suna kiran shi da suna mursali fa in kana min marasil ghairi sahaba falaysa bi hujja idan mursali wanda yake ba sahabi bane yayin irsali mursalus sahaba shine sahabi ya bada labarin abinda an tabbatar a waƙi'ance ba a gaban shi abin ya faru ba kamar ka kaji Anas na bada labarin farkon wahayi ko Aisha tana bada labarin ainihin wato zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam garu Hira da ta'abbudin shi a wajen sai ire-iren waɗannan Abu Hurairah ya bada labarin cutar da aka yi wasu annabi da sahabbai a Makka a farkon wahayi an sani a tarihance ba sa wajen ko to wannan shine mursalus sahaba to shi hujja shi wannan hujja ne saboda sahabbai suna ba ƴan uwansu labarin abin da ya faru ba sa buƙatuwa zuwa ga sun ambace su wani lokaci suka tambayi manzo Allah sai sama kuma kai tsaye sannan kuma su dukkanin su amintattu ne babu matsala akan amincewa da su illa marasila sa'id bin al-musayyib sai ainihin wato kuma mursalai na sa'id dan musayyib ana cewa musayyib ana cewa kuma musayyab wannan musayyib din sahabi ne Ah, abin ah, ah, da shi da baban shi karanta hadisin ana cikin sayin muslim suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna yace a ni ba zan canza sunan da ubana la ughayru isman samani bihi abi sunan da Allah ya kyale shi sai da yake cewa fa ma tazalu tilkan nakhwatu fina wannan wani ninkufarci baya gushewa tare da mu shi baban kenan hazan musayyib ibn hazan to shi hazan din ne aka ce canza yake shi kuma wannan musayyahu bismil maf'ul yana nufin wanda aka sake shi ga gunki aka sake shi aka ce an bada shi sadaka ga gunki sayyaba wa huwa musayyibun wa musayyabun to sai aka ce malam sa'idu dan musayyibu yayi addu'a ya ce sayyaballahu man sayyaba abi Allah duk wanda ya ce babana yaron gunki ne ko bawon gunki Allah ka mai da shi bawon gunki sai malamai suka ce to a tsoraci wannan saboda mutumi ne mujabud da'awa wannan riwaya bata tabbata daga gare shi ba jama'a karanta littafin abin nan tahdibul asma'i wal lughat littafin ainihin wato annukat nukat ibn salah da da tadribur rawi da sauran littafin musalul hadith duk da yake magana ce mashhuriya sannan kuma al-asah shine fadan musayyib din fadan musayyib kamar yadda za Imam an-Nawawi ya fada a cikin littafin tahdibul asma'i wal lughat mutanen yace mutanen garin su mutanen garin su sa'idu suke ce mishi musayyib mutanen wasu garuruwa kuma su suke ce mishi musayyib wanda ba su san asalin tarihi ala'ayi halin duka dai ana fada a ce musayyibu ko musayyab wallahu ta'ala alam mai wannan katon a bayan zaku tuna ko to sai sai yace fa innaha futtishat shi marasilin sa an bincika su fa wujidat masanida sai aka tadda su da cikakken isnadu yana yana yana yana yin eh, abin nan ne tadlisi ne eh, yana yin irsali ne ya goce sirikinsa Abu Huraira Abu Huraira shine ya bashi ɗaya aura sai zama yana jin kunya sunan sunansa to in ya zo sai kawai ya ce ah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake sirkin nasa Abu Huraira radiyallahu anhu zamu zo dai mu ji karin bayani akai insha Allah هذا هو النوع الثاني من أنواع الخبر باعتبار وصوله إلينا وهو الآحاد wannan shine nau'i na biyu na hadisai ta fuskar lura da hadisai ta fuskar yadda suka iso gare mu wal ahad lughatan jam'u ahad ka ajal wa ajal bi ma'ana wahid daya shine ahad din to dai daiwa wa hamzatu mubaddala min wawi hamzan da aka saka an an baddala ta ne daga wawun asluhu wahada wahada yuwahhidu fa huwa wahadu sai aka mai da shi ahadu da aka sa alhamza sai zama alhamza tana jan alu ko sai aka sa mata madda shine kuma ahadu maimakon wahadu ma yarwihi wasilahan malam ya tawatar shine duk abin bai yi tawaturi ba ai lam yablug naqlatuhu mablagha mablagal khabar almutawatir wanda suka ciro shi ba su kai yawan a ce musu mutawatiri ba sawa'un kana almukhbiru bihi wahidan sawa'un shi ahad wanda ya bada labarin mutum ɗaya ne aw ne ko biyu au arba'atin ko hudu au khamsatin ko biyar aure ghair zalika ko abinda ba haka ba min al-a'dad allati la tush'iru bi anna al-khabara dakhala fi hadd at-tawatur ya zama yawan baya nuni zuwa ga labarin ko isnadin ya shiga cikin tawatur qauluhu yujibu al-amala ay yajibu amalu bima tadammanahu khabar ahad wajibi ne ay aiki da abinda khabar al-ahad ke dake da shi bi tasdiqihi in kana khabara aiki shine gazgata labarin wa tatbiqihi in kana talaban ko kuma aikata abinda aka ce aikata idan wata bukata ne bi shartu sihhatihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya inganta daga shi manzon Allah din la farqa fi zalika bayna al-ahkami wal a ala al-qawl sahih babu mace tsakanin hadisan aqida ko hadisan hukunce hukunce bisa magana fi inganci li umumi al-adillati fi wujub al-amali bi khabar al-wahid saboda gamewar dalilai da suka zo akan wajabcin aiki da hadisin mutum daya ومن ذلك حديث ابن umara رضي anhu عنهما قال Umar ya ce. bainaman nasu bi quba mutane suna quba fi salati subhi suna sallar asuba suna kallon baitul maqdis id ja'ahum atin fa qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan undira alaihi laylata qur'an lalle shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauka mishi da wani bangare na qur'ani a daren nan wa qad umira an yastaqbil al-ka'aba an umarce shi da ya kalli ka'aba fastaqbiluha ku juya ku kalli ka'aba wa kanat wujuhukum ila sham da suna kallon sham ne baitul maqdis fastadaru ila kaaba sai suka jujjuya eh, suka juya suna kallon kaaba kaga mutum ɗaya ne ka musu wannan labarin kuma suka yi kici fa ba dalilun eh, zahirun ala al'amali bi khabar al-wahid wannan dalili ne asiri da ke hukunta aiki da hadisin mutum daya fa inna sahabata radiyallahu anhu tahawwalu an baitul maqdis ila al-ka'bati bi khabar wahid sabai gaba ɗayan su sun juya sun kalli baitul maqdis saboda labarin mutum daya wa saddaqu khabarahu suka galkata labarin shi wa amilu bi wa min al-adillati anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yab'athu al-ahada ila an-nawahi manzo Allah yana aikawa da ɗaiɗaiwa mutane zuwa ga yankuna wal qaba'id da qabilu da tablighi ahkamin ahkam shariyya dan su isar da sakon shari'a falawla annahu yajibu al-amal bi khabarihim lam yakun li ba'thi fa'ida da a ce ba zai yi mutum ɗaya kai labarin musulunci a karɓa aiki ba ba bukata a aika shi hasari shi ma kanshi manzo Allah din da ba za a yi shi kadai ba sai a aiko shi da waɗanda za su kawo mishi mutaba'a su goma sha biyar kuma kamar haka kaga shi kadai kawo sakon Allah ko mun gane ومن الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على قبول خبر الواحد bihi wa وقائع لا يمكن hasruha akwai dalilai da yawa wanda suke nuni zuwa ga sahabbai sun yi ijma'i akan karban hadisin mutum daya akwai abu da ba za ka yi kididdige su ba faqad raja'u ila al-ghusl min al-wati min ghairi inzal ila qawli Aisha radiyallahu anha sun dawo zuwa ga hukuncin yin wanka bayan saduwa ko da ba a zubda mani ba suka dawo zuwa ga fatawa Aisha bayan da ba sa yi da suna aiki da hadisin al-ma'u min al-ma'i wa fi tawrif al-jaddati ila qawli al-Mughith ibn Shu'bah sun dawo sun yi aiki da hadisin Mughith ibn Shu'bah wajen baiwa kaka gado wa Muhammad ibn Maslama shi da Muhammad dan Maslama wa ghairi zalika kaseer da dai ire-iren waɗannan da yawa za ga su a cikin mutawwalat da tafan usul fiqi wa yaqulu an-nawawi wa qad tazaharat ad an-nusus ash wal hujaj wal wal ala wujub al-amal wahid an samu dalilai na soshi na shari'a da hujjoji na hankali sun zo ko ta ko ina dan nuna wajabcin aiki da hadisin mutum daya waqad qarara ulama fi kutub al-fiqh wal usuli wal usuli dhalika bidala'il malaman fiqh da usuli sun tabbatar da wannan da hujjojinsa wa ablaguhu ablaga ibahi sun kai matuƙa wajen kawo hujjojin sannafa jama'atun min ahli al-hadith wa ghayrihim wasu an samu wasu malamai jama'atun min ahli al-hadith wa ghayruhum sun rubuta tafai musannafatin mustakthirat littattafai masu yawa fi khabaril wahidi game da hadisin mutum ɗaya a wujubil amali bihi da wajibcin aiki da shi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai a cikin sharh muslim ke wa aidan nau ya ƙara cewa wallazi alaihi musulmina, abin abinda ɗaukacin musulmai ke a kan shi min as-sahabati wat tabi'ina faman ba'dahu tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, minal min al-muhaddithina wal fuqaha malaman hadisi da fiqh wa ashabil usuli da malaman usul fiqh anna khabar al-wahidi as-thiqati hujjatun min hujjat ash-shar'i cewa mutum ɗaya amintacce hujjace a cikin shari'a yalzamu amalu biha wajibi ne aiki da hujja wa yufidu dhanna ya fa'idantar da zato marin jayi wa yufidu al-ilm wa la yufidu al-ilma amma baya fa'idantar da ilimi na yaqini wa anna wujubal amali bihi arafnahu bishar ila bil aqli kuma shari'a ta nuna mana cewa wajibi ne aiki da shi ba wai hankali na ire-iren mutane wanda suke da hankali da yake gurbatacce ba za mu saurara an insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk 刚才你讲的。